bai kai dama kana ta nan wuraren ne na'am dama kana ta nan ne a to me za ka can naje na zaga baya ina tambaya aka ce mun ai kana nan wallahi tallahi muna ana nan ana ta fama abin da aka saba kenan to me za a fasa laddan na wayan ko <laughs> a to me za a fasa ku kenan ai mu inda inda bature ba ka da aiki sai faman shige-shige a waya ko kai ko dan baccin nan ma ka je ka dan yi kadan rage wa kanka aiki amma ka zo kai ta fama abin nan Ko yanzu ina ma kake ne a wayar wani ina google ne google shine abinda duk irin abinda aka a duniya in dai kai satin din shi a google za ka gani shi amfanin google kenan in dai abu ya faru a duniya an yi a google ka kashi google za ka gani aiko akwai gagarumin abu da nake so a duba mini to shi shikenan zauna barin zauna zauna barin zauna me kake so a duba ma jiya mijin kanwata suka yi fada to ta dawo gida an yi yin duniya duniya an tambaye ta ta faɗi me ya faɗa su ta ƙi faɗi to shi na nake so ka duba mani domin na san da hujjan da zan tunkare shi kai amma dai baka da hankali ko ina so ka duba min ne kai ka ce komai ana dubawa kai ka sha kanka ya sha omo yau ko ko haiko da sha ka sha omo ko bari an tafi saboda kada ka ka tani sai an jima tafi kai ka ji wannan mu zai yi makaryar boko mutumin da iyakacin secondary school ni ko na yi nursery 1 na yi nursery 2 iri ya rage na ta primary 1 aka samu matsala mu zai wa ƙaryar boko wai google to agogo ma ci uwar shi ba google ba